yau alhamis 29 ga watan jimadar thani hijiran manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da 1434 daidai da tara ga watan mai shekara ta da sha uku. a ci gaba da karatun littafin muwatta malik in ba manta ba mun shiga littafi na hamsin da tara kitabul ilimi, littafin da ke magana dangane da abin da ya shafi ilimi malam yi mana bayani dangane da nassoshi na alkur'ani da hadisai ingantattu na manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama waɗanda suka yi bayani dangane da wannan harka ta ilimi mu fahimci mahimmancin ilimi ya kai ga wahayin farko da Allah maɗaukin sarki ya fara ma annabi shine ka yi karatu duk wani karatu da ɗan adam zai yi a bayan ƙasa muddin yana cikin wannan al'umma ta annabi to ba wani karatu ko ilimi da za a ce bai da amfani dukkanin ilimi to yana da amfanin da zai ma kuma ya amfanar da waninka ya amfanar da al'umman da kake rayuwa a cikinsu ya haɓaka zamantakewanku muddin kai aiki da abin da ilimin yake nuni zuwa gare shi wannan zai sabbaba maka samun kyakkyawan sakamako a wajen allah subhanahu wa ta'ala a ranar da dukiya da 'ya'ya ba za su amfanarwa mai su da komi ba wannan ya sa Allah maɗaukin sarki ya umarci annabin shi da yawaita faɗin rabbi zidni ilma Allah maɗaukin sarki ka ƙare ni da tarin ilimi rabbi zidni ilma rabbi zidni ilma Allah maɗaukin sarki ka ƙara man ilimi ilimi ba. idan ka bi alkur'ani tun daga farko har ƙarshe ba za ka samu irin wannan ba Allah maɗaukin sarki bai umarci annabi da ya roƙe shi cewa ya ƙara mai yawan dukiya ba ko yawan mulki ba ko yawan mabiya ba ko yawan wani abu ba amma abin da ya nemi ƙari shine ilimi wannan ilimi siffa ne daga cikin siffofin Allah subhanahu wa ta'ala duk wanda Allah ya ba ilimi to Allah ya girmama shi girmama shi. ta hanyar kiyaye dokokin Allah ta hanyar yi ma Allah maɗaukin sarki biyayya ya yi abin da Allah ke so kuma ya nisanci abubuwan da Allah baya so a lokacin da kake halatta tasil kana matsayin ɗalibin ilimi to ka sani ka kama hanyar manyan mutane ka kama hanyar samun girma girma mai ɗaukaka to ka nisanci miyagun ɗabi'u ka nisanci duk abin da za a ce tar da kai abin da ya shafi ƙarya ka guji ƙarya saboda duk lokacin da ɗalibin ilimi ya zama maƙaryaci sannan har ya girma a haka ya zama malami to alherin ilimin da ya kamata a ce ya samu da babu ƙarya a cikin al'amuran shi da ya wuce haka saboda ilimi haske ne na Allah kuma allah maɗaukin sarki bai haska kawo mutumin da yake mai saɓo ne cikin zunubai allah maɗaukin sarki yana fushi da su duka to amma 'yan ƙanana ƙanana na ƙasa-ƙasa da mutane suke aikatawa to ba kaman ƙarya saba alkawari cin amana waɗannan zunubai suna daga wanda annabi ya ce siffofi ne daga cikin siffofin nifaka ɗalibin ilimi dole nisance su idan aka kwaso laifuffuka da mutane suke yi annamimanci ne gulma ne ƙarya ne da sauransu baki ɗaya sai ga gaba ɗaya za ka iya tattare su a aji ɗaya tare da ma'anoninsu ne zai sha bamban a wani lokaci da kuma illan da suke maka da wanda suke ma al'umman da kake rayuwa da su to kai ɗalibin ilimi kai babban mutum ne da ake sa ran al'umma sun samu kansu a yanayi da hali na rikicewa da hali na ɗimaucewa to kai ne za ka fidda su daga wannan rikici ka fidda su daga cikin wannan ɗimuwa ko dai na jahilci ko na bin son zuciya ko na bin miyagun al'adu da wasu abubuwan da ke lalata tsakankanin al'umma su rikita tsakaninsu da mahalicinsu to kai kuma sai aka same ka da miyagun ɗabi'u da manufofi miyagu idan allah maɗaukin sarki ya shiryar da kai ka kiyaye waɗannan ababen to mataki na biyu shine ikhlasi wannan abin da ka ta sama gaba na wannan ilimi kana yi ne don me mecece manufar in ka gaya mana manufan allah ne kana ba da labari cewa kai don ka taimaki addinin allah ne allah maɗaukin sarki ya fi ka sanin don me kake yi mun gano wannan da kyau ku annabi ya yi hadithi yake cewa duk wanda ya jihadi saboda allah sai annabi ya ce amma fa allah maɗaukin sarki shi ya san wanda yake yin jihadi don shi shi kan shi manzan allah bai sani ba sai in allah ya sanar da shi yi ƙoƙari ka gyara ninyanka kai kokari ka gyautata abin da yake su ne manufofinka da ikhlasinka ka bar ma Allah maɗaukin sarki sauran domin Allah duk wanda ya aiki don shi to ku sai ya ɗaukaka shi a cikin alkur'ani Allah maɗaukin sarki yake cewa qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun ka ce masu shin da wanda yake da ilimi ya san Allah ya san dokokin Allah da wanda bai san allan ba kuma bai san dokokin allan ba jama'a mun gano wannan da kyau ko ba za su taba zama ɗaya ba kai masani suwana da suwane su ba masana ba ne da da za a yi komi da kowa naku ya zama iri ɗaya kai kana gaba da su gaban ma mai nisan gaske jama'a mun gano wannan da kyau ko to ko ka kiyaye kanka domin allah maɗaukin sarki ya saukar maka da ni'ima wacce bai taba ma kowa irinta ba sai zababbun bayan shi shi sa ka zama mutumin kirki haka Allah maɗaukin sarki ya ce yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajatin Allah maɗaukin sarki yana ɗaukaka darajar muminai da ke cikinku amma kaga a cikin muminan ma waɗanda Allah maɗaukin sarki ya yi musu baiwan ilimi to yana ɗaukaka su a kan sauran 'yan uwansu muminai da darajoji masu ɗimbin yawa darajan ba nan kusa ne allah maɗaukin sarki yake fifita muminai masu ilimi da muminai marasa ilimi babban bancin yana da yawa jama'a mun gano wannan da kyau ko to daga nan ne za ka gane haɗarin da mutane ke sa kansa a ciki allah maɗaukin sarki zai tara ku duk mumine ne ga kunan sai Allah ya fidda wani daga cikinku sai mai baiwan ilimi Allah maɗaukin sarki ya faɗi a cikin alkur'ani wannan da aka ba baiwan ilimi babba ne a cikinku mai daraja ne a cikinku mai mutunci ne a cikinku amma sai ku zauna shi ɗin nan shi ne wulaƙantaccen cikinku duk wanda zai zagi shi yake zaga duk wanda zai gulma shi zai yi duk ƙaryen da aka ɗauko shi za a yarfa ma duk laifin da aka yi shi za a ce ya yi shi za a ce ya sa shi za a ce ya shirya komi shi za a kai ma yana daga cikin sirrin talaucinku yana daga cikin sirrin shiga wahala da kunci da kuke yi duk bala'o'in da ke tattare da ku ku je ku bincika ku gani in allah maɗaukin sarki ya tsari wallahi ku kiyaye tsarin allah maɗaukin sarki sai allah ya kiyaye muku naku 'yan tsare-tsaren da kuke yi amma ba daidai ne malamanku su zama wulaƙantattu ba ba daidai ba ne malamanku su zama su kuka raina ku je ku binciki 'yan bida'a wallahi ba haka suke ba malamansa suna masa ƙarya malaman suna cutar da su malaman suna ha'intansu suna damfaransu suna masu duk abin da ɗan adam baya so amma tare da haka ba ma sa yadda a faɗi irin waɗannan kalmomi ga malaman nasu na ciki ko na waje ba su isa ya faɗi ba su yadda a faɗi ba amma mu ahalus sunna babu wannan gaba ɗaya malamanmu ba sa cutar da mu malamanmu ba sa ha'intan mu malamanmu ba sa mana duk abin da zai zama abubuwa ne na cutarwa hasali ma suna ɗora mani ne akan turba wanda za mu sami yardan allah a nan kusa duniya kenan da can nesa lahira kenan amma kuma babu banzayen halitta a idanmu irinsu kun ga wannan sai mun zauna mun yi makan karatun mun natsu mai kokari mu gyara in zai kasance mahalicinmu zai ce ya ɗaukaka darajar malamai a kan sauran 'yan uwansu muminai to ya kamata a cikin zuciyarmu ma mu ga mutunci da darajar malamai malamin nan shin yana karantar da kai ko ko bai karantar da kai in dai malami ne to siffan allah ne allah ya mai baiwanta shine na ilimi mun gano wannan da kyau ko to ka girmama shi don wannan malamin nan yana karantarwa a allo ne malamin nan malami ne na tsangaya malami ne na zaure da ke karantar da littattafan fikihu shin malami ne da ke karantar da hadda a islamiyya ko ke karantar da darasatul islamiyya shin malamin nan wa'azi yake yi ko ko malamin tafsiri ne ko malamin hadithi ne ko malamin koma wani irin ilimi ne Allah ka karfa ma kanka asiri ka girmama shi kamar martaba shi ka bashi mutuncin da Allah Madaukin sarki ya bashi. idan wani abu ya haɗa ku to ya haɗa ku kai da shi akan wani abu amma abin da ya shafi harkan da yake na ilimi harkan da yake na Allah kai ta ka tsantsan da wannan in ba ka ba Allah Madaukin sarki yana kishin su wannan kishin nasu da yake yi to kuma bai yadda a taɓa su ba dan taɓa su taɓa addinin shi ne jama'a mun gano wannan da kyau ko haka Allah madaukin sarki ya ce innama yakhshallaha min ibadihil ulama ku sani cikin bayan Allah kaf babu waɗanda Allah madaukin sarki ya bada da shaida da cewa su ne suke jin tsoron tsoro na gaskiya kamar yadda yake so irin malamai ina fatan mun gano wannan da kyau malamai su ne Allah madaukin sarki ƙarara ya ba da shaidan cewa su ne suke jin tsoron shi tsoron da yake so ina fatan mun gano wannan da kyau duk wanda ba malami ba yana jin tsoron allah daidai gwargwadon irin tsoron allah da yake ji amma dai ba irin na malamai ba kuna fahimtar wannan da kyau don su suka san allah suka san abubuwan da allah ke so suka san abubuwan da allah baya so idan malami ya lalace ya zama wani abu daban allah maɗaukin sarki da kanshi ne ke ɗaukan gabaran hukunta shi allah maɗaukin sarki zai kalle shi ya ce mai jaki allah da kanshi allah zai kalle shi ya ce mai kare sannan allah maɗaukin sarki ya umarci annabawa su tsine mashi saboda allah ya ba shi mataki na ɗaukaka na girma to bai ɗauki wannan matakin ɗaukakan da girma ba sai su faɗa da allah malaman yahudawa su aka san su da barin abin da Allah ya ce a yi na ilimi su san zuciyarsu Allah maɗaukin sarki ya ce masa jakai jakuna ne su matsalul ladina hummilit taurata thumma lam Ka kaga misalin waɗanda Allah ya masu baiwan ilimin attaura sai kuma ba su ɗauki wannan ilimi na attaura sun yi aiki da shi ba sai Allah ya ce ka matsalul himari ya hamilu asfara waɗannan kaman jakuna ne ɗauke da kayan littattafai gashi suna da ilimi amma ba sa aiki da ilimin kamar yadda Allah maɗaukin sarki ya ce su yi to wannan sun fusata Allah sai Allah maɗaukin sarki ya fushi da su sai yanke masu hukunci cewa su misalin su misalin jakuna ne jibge da kayan littattafai to duk lokacin da malami ya ɗabi'antu da wannan muguwar ɗabi'a ba shi da mahalicin shi sai Allah maɗaukin sarki ya hukunta shi hukuncin da ya dace da shi idan malami ya bauɗe sai allah maɗaukin sarki ya siffanta shi da misali na kare watul alaihim na ba'alladhi atainahu ayatina fansalaha minha fa atba'ahu shaytanu fa kana min algawi allah maɗaukin sarki ya ce biya musu mana yi masu bayani dalla dalla dangane da misalin wanda muka yi ma baiwan ayoyinmu maimakon ya bi abin da ayoyin suke karantarwa sai ya nashi wajen sai ya nashi aikin sai ya kasance da tunanin shi yake son ya gudanar da addini da al'umman annabi mun gano wannan da kyau ku sai ya ce fa'at ba'ahu shaytanu sai shaidan ya zama mabiyi gare shi maimakon ya zama mabiyin shaidan to yanzu shaidan ya ga wanda ya fi shi tsiya da tabewa shine malamin da yake Allah sai Allah ya ce fa mathaluhu ka mathalil kalbi irin wannan lalataccen malami misalin shi kamar misalin kare ne in tahmil alaihi yalhath in kai ɗauki a kan shi da zai yi abin da ba daidai ba ka bayyana cewa ba daidai ba ne yalhasu ya dinga rikici da korototo da ɓatanci kenan au tatrukuhu yalhas. da za ka yi shiru kai kulatin ɓangaro da hayaniyan shi ba zai zauna lafiya ba ya dinga hayaniya kenan mun gano wannan da kyau ko ya dinga hayaniya kenan fa ka mathalil kalbi in tahmil alaihi yalhath aw tatrukuhu Yalha sai Allah ce zalika mathalun qaumin ladina kazzabu bi ayatina faqsus alqasas la'allahum kaza kaza Allah da kanshi yace da ya so ɗaukaka shi ko wallahi da ya ɗaukaka shi in kun fahimci wannan ayan da kyau za ku gane ashe ɗaukaka ta Allah ce walau shi ina larrafa anahu biha da mun so da mun ɗaga shi da wannan ilimin amma walakin nahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu kawai su yi tsunduma kan cikin al'amarin yau da kullum na duniya ya koma bin son zuciyar shi to idan malami ya lalace kun ji sunan da Allah yake mai shi da kanshi ba ruwanka mun gano wannan da kyau ku sai kuma ya ce annabawa su tsine mashi domin ya ɗauki ɗabi'a irin ɗabi'u na ulama ubani isra'ila su malaman banu isra'ila kanu layata na hauna an munkarin fa'aluhu duk wani mugun abu da ake yi ba sa hanawa mun gano wannan sai Allah ya ce lo'inan ladina kafaru min ahalil kitabi min bani isra'ila ala lisani dawud Allah ya tsine ma banu isra'ila a bisa harshen annabi dauda da isa dan maryam zalika bima a kanu ya'taduna kanu la yatana hauna an karin fa'aluhu shi yasa malamin Allah ya daga ka ko ka ba dagawan Allah kar ka ba ɗagawan son zuciyanka da wasu Allah zai ta daga ka in ko kaki to ka ji rikicin da kuma za ka fada ina fatan mun gano wannan da kyau allah maɗaukin sarki ya kiyaye mu daga fada ma abin da allah maɗaukin sarki baya so hadisi ya tabbata cikin bukhari da muslim manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa mai yuridillahu bihi khairan mutumin da duk allah maɗaukin sarki ke nufin shi da alkhairi ya faƙi fi dini sai Allah maɗaukin sarki sai fahimtar da shi addini mun gano wannan da kyau ko ilimi daban Allah maɗaukin sarki zai iya baka ilimi mai yawa ilimin da ya fi ilimin kowa amma kuma in Allah bai ga daman ya sa ma baiwan fahimta ba sai kai taɓarar da karatu amma baka fahimci komi ba in Allah maɗaukin sarki na nufinka da alkhairi sai kai ilimi ɗan kaɗan sai kuma Allah ya fahimtar da kai saƙonnin shi masu yawa shi sa kullum ka rika roƙon Allah Allah maɗaukin sarki ya fahimtar da kai ilimin addinin shi kuma ya sa albarka a ciki kuma duk abin da ke ɗebe albarkan ilimi kai ƙoƙari ka nisance shi ina fatan mun gano wannan da kyau domin ka sani a matsayinka na malami baka fi kowa cikin bayan Allah ba wani ma baka kai shi ba yana ɗin kuma yana ta fafutuka ba dare ba rana dai ya samu ilimin amma allah maɗaukin sarki bai mai baiwan wannan ba sai kai yi maka to ka sani ba fai yi maka don yana tsoron ka bane ba yi maka bane don wai kai ne ka cancanta saura ba su cancanta ba ba yi maka domin cewa haƙƙinka ne aka ɗauka aka baka ba ba haka bane baiwa ce kawai ga dama yi maka allah ka yi ta bin wannan baiwar muna fahimtar wannan da kyau ko. yanzu wannan tattaruwan da kuka yi kuka ce ilimi za ku zo nema ku sani wannan taruwan da kuka yi baiwa ce ta Allah akwai jama'a da yawa wanda suke son Allah ya masu irin wannan baiwan da ya maku amma Allah bai zaɓe su yi masu ba sai ku yi ma ku gode mashi la in shakartum la azidannakum muddin kuka gode Allah maɗaukin sarki zai ƙara muku dagewa jajircewa yi don Allah shiga cikin taitayi wannan shine abin da Allah maɗaukin sarki zai yi amfani da shi a cikinku wajen ɗaukaka darajan abin da kuke a kan shi Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu to shi sa duk mutumin da Allah ya fahimtar da shi addini to ya gode ma Allah madaukakin sarki ya gode ma Allah akan wannan baiwan da ya mashi Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace har ila yau al-Imam bukhari da Muslim sun ruwaito wani hadisi wanzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa la hasada illa fitnataini babu hasada hassada abin da ake cewa wani mugun abu ne mutum ya rika gorin ni'iman da Allah maɗaukin sarki ya ma wani tagushi ya ta gogoriyo cewa bari ya ɓata mutuncin wane bari ya ci mutuncin wane bari ya nuna wani bai da ƙima domin idan aka waye gari kiman wana ɗin nan ta zube to shi bari ya taso sai kiman ta koma kan shi wannan ita ce hasada. shi sa annabi ya ce ban taba ganin azzalimi wanda ya siffanti da siffan wanda aka zalunta irin wanda yake da hasada ba shi ne azzalimin da yake ma wani hasada kuma sai ya koma gefe ce wai shi ake ma hasada. mun gano wannan da kyau ku shi sa ya ce azzalimi wanda ya shiga siffan waɗanda aka zalunta irin mahasadi wanda shi kullum wutan hasada ƙara ruruwa take a zuciyar shi kullum kuka yake kaiwa an mai kaza an mai kaza an mai kaza shi ba zai ba da labarin me yayi ba jama'a mun gano wannan da kyau ku kuma fatan shi shine ni'iman da Allah ya masu wani to wannan ni'iman ta gushi ko da shi bai samu ba amma abin da mai hasada ya fi so shine ni'iman ta gushe ga wane ta dawo kan shi to ai baiwanta Allah ce Allah ba yana aiki da zuciyanka bane ba yana aiki da tunaninka bane yana aiki ne a bisa ka'idan fa'alun lima yuridu in ka cancanta ba sai ka yi hasada ba zai maka mun gano wannan da kyau ko to wannan ghibta ake cewa amma sai aka zo da kalmar hasada saboda kowa ya fahimci me hasada to ba a yin ribta sai ga ɗayan abu biyu rajulin a atahullahu malan mutumin da allah maɗaukin sarki ma baiwan dukiya fasallatahu ala halakati fil haƙƙi, sai allah ya ɗora shi akan wannan dukiya yana kashe wannan dukiya a bisa hanyar da allah ya yadda a bisa cancanta da sanin ya kamata yake kashe wannan dukiyar to wannan mutumi ya halatta kai gurin ina dama a ce kai ma kana da dukiya irin tashi kai ma kai aiki irin nashi ba wa kai gurin nashi ya ƙare kai ka samu ko ya ƙare mun gane wannan da kyau ko da kai baka samu ba to wannan hassada ce mazmumiya ina fatan mun gane wannan da kyau zai yiwu ɗan kasuwa ne da yake kasuwanci yake samun alkhairai sai ka rika gurin wata hanyoyi za ka bi ka daƙile wannan kasuwancin domin wancan aikin alherin da yake ya tsaya wannan hassada ne ba gifta ba ne ko da kana da nufin cewa kai ma za ka irin yadda yake yi wannan hassada ce abin zargi ne kuma ba inda za ka alhasudu la ya sudu wa la ya nalal makasud shi mai hassada bai taba zama babba kuma manufan da ya sa a rai ba ta taba cimmuwa ba kuma shi wanda kake ma hassada kullum sai dai allah ya ta ɗaga shi don masu iya magana suna cewa hassada ga mai rabo taki ce kuna fahimtar wannan da kyau ku allah yana yin baiwa ba tare da yi shawara da kowa ba wanda allah ya ɗaga kawai sai dai gan shi yana ta yin sama kai kuma kai ta wahala kai ta amilatun nasi ba shi yasa in allah ya ba mutum dukiya yana aiki da dukiyan wajen bin allah to sai kai fatan kai ma allah maɗaukin sarki ya baka dukiyar kai ma kai aiki irin wannan aikin da wannan bawan Allah yake yi kuma sai ka rika mai addu'a Allah maɗaukin sarki ya sa albarka Allah ya ƙara sa mai yalwan zuciyar da za ta tabbatar da shi wajen waɗannan ayyukan alkhairi Allah ya ƙara kiyaye shi da kiyaye mai dukiyar kana wannan fatan alherin sai Allah ya girke maka mala'ika a daidai kanka kai ma yana maka wannan addu'an kan kai haka sai ga Allah ya ɗaga ka ma sama da shi mun gano wannan da kyau ko amma mafi yawancin mutanen mu hasada suke ma al'umma am yahsuduna nasa ala ma atahumullahu min fadlihi wai ca nake ba hasada ne suke wa mutane dangane da falalan da Allah ya masu ba shi mai hasada na iya canza tsarin Allah ne sai dai zuciyin te ta kunnuwa te ta damuwa te ta shiga cikin kunci da damuwa har kullum kullum kai kenan aikin kariya mun gano wannan da kyau ko saboda kayi karya jiya da shekarun jiya da wasu shekare yau sai ka ji an zo an yi bayanin da ya warware wannan ƙarerayen naka to fa sabon aiki ya samu don sai ka je ka tara waɗanda kai makarya ka ce to kaffa ku ji an ce kaza kun ga kazan nan to kaza da kaza da kaza ne kamar yadda suke cewa duk mutumin da ya karya ɗaya wannan karyan ba ta zama sai ya samun mata wata karya wacce za ta taya ta zama sannan kuma sai masu waigi da rantsuwa sannan kullum baya cikin natsuwa domin alkazibu ribatun ƙarya shakka ce da ke cikin zuciya duk wanda ya ƙarya ba zai taɓa samun natsuwa ba yana ganin an yi motsi nan da nan zai ga kamar da shi ake yi zai ta ƙoƙarin dependent zai ta ƙoƙarin kaza aikin kenan kullum haka zai ƙare ma'amilatin nasi ba mun gano wannan da kyau ku sai ce wala ya zalar rajulu yakzibu mutum ba zai gushe ba yana ƙarya wa ya taharral kadhiba yana kirda dan yin ƙarya hatta yuktabu inda Allah kadhaba har sai an rubuta shi a wani kazamun littafi a wajen Allah cewa shi ɗin nan makaryaci ne sai annabi ya ce asidiku tumanina ita ko gaskiya natsuwa ne ka gwada ka gani kana faɗin gaskiya sai ka je kai bacci abinka ka je ka zauna hankalinka kwance ba abin da ke damunka saboda natsuwa ce annabi ya ce wala ya zalar rajulu mutum ba zai gushe ba yana yin gaskiya wa harar sidika yana kirdadan yin gaskiya hatta yuktabu inda lahi siddiqa har sai an rubuta shi mai gaskiya ne a wajen Allah kuma sai ka ji ka natsu duk abin da kan gaskiya kake baka ƙi abin da ake cewa ta tashin ba ina fatan mun gane wannan da kyau baka ƙi wannan ba ta tashin shi yasa kowa ya zama mutumin kirki kowa ya zama mutumin arziki hassada ba abin gari ba ce mutum zai zo ya ɗauki dukiyan shi yana kashewa ya gina masallatai ya gina makarantu ya taimaka ma makota ya taimaka ma 'yan uwan shi ya biya mutane kujeran aiki da aikin hajji da umara ya taimaka ma ɗaliban ilimi wajen neman ilimi ya taimaka ma malamai wajen karantar da ilimin ya ta aikin alheri kai baka iyawa sai ka koma gefe ka ce yankan kai yake yi ai kudin tsafi ne kudin dodo ne kudin juju ne a koma a bata shi a ce ai yana kai hatsi gidan giya ne shi sai yana samun kudin banza yake waɗannan abubuwan ai luwaɗi yake yi yana tsafi ta hanyar luwaɗi shi sa kuɗi suke zuwa mai da yawa sai yake ta wannan abubuwan ai kuɗin ƙazanta ne ai ɓarawo ne fashi da makami yake yi yana da yaran da ke zuwa mai sata suna kawowa sai an san diyanda da za a yi a ɓata shi a idan al'umma dukiyar nashi a ga dukiyar banza ce alherin da yake a ce ba alheri ba ne sharri ne wannan hasada ne mun gano wannan da kyau ko wannan ba gifta ba ne wai ai kana son ne in ka kwantar da shi aikin da yake kai kuma sai ka ci gaba wannan hasada ne allah bai aiki da mahasadi kun gano wannan da kyau ko abdullahi dan ubayyu dan salol babban mutum ne a madina kafin isan annabi madina babu babba kamar shi amma da ya sa ma kanshi hassadan annabi kalli yadda ya mugun ƙarshe shi sa jama'ar annabi kowa ya shiga taitayin shi in kaga Allah ya sa mutum albarka yana juya dukiyan shi domin neman yardan Allah yana taimaka ma al'umma wallahi ka taya shi addu'a ka taya shi fatan alkhairi ka taya shi ba shi shawarwari kyawawa na yadda zai ƙara samun ɗaukaka Allah zai ɗaukaka ka kai ma saboda inda Allah zai mana dukiya mu fi ɗan ƙaro na dukkaninmu ya ba mulki sama da mulkin annabi Suleiman ɗan Dauda ya mana duk abin da muke so a duniyan nan kowa a mai irin haka jama'a ba mu rage abin da ke cikin mulkin Allah ba annabi ya ce sai kaman a saka ko a zarota in alluran ta rage ruwan tekun duk abin da kake bukata in Allah ya maka to ka rage abin da ke wajen Allah haka annabi ya ce da mutanen farko da na ƙarshe kowa da kowa za su tare da manufansa amfanar da kai abin da allah maɗaukin sarki bai nufin ka amfana da shi ba ba abin da za su iya amfanar maka da shi haka manzon allah ya faɗi da mutane na farko da na ƙarshe za su tattaro a kan su cutar da kai ga wani abin da allah bai nufi ka cutu da shi ba ba su iya cutar da kai da komi jama'a mun gano wannan shi sa ka sani duk abin da ya same ka allah ne abin da ka rasa kuma Allah ne ina fatan mun gano wannan da kyau shi yasa mumini na kwarai Allah ya yabe su cikin alkur'ani yake cewa la bana illa ma kataballahu lana ba abin da zai same mu sai abin da Allah dama cin ya rubuta za mu samu huwa maulana Allah ne mai gidanmu wa alallahi tawakkalin mu'minun ga Allah ne mumine suke dogara shi yasa kakka dogara da kwazanka kakka zogara da iliminka kakka dogara da ɗalibanka kakka tsogara da abokanka da iyayen gidanka da kowa da kowa ka dogara ga Allah in ka dogara ga Allah huwa hasbuhu Allah ya ishe ka jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko duk alherin da Allah zai ba wani na dukiya Allah ya bashi Allah ya sa mai albarka ya tsare mashi ya sa shi sai zama sanadiyyan shigan shi aljanna ya taimake shi wajen iya ciyar da dukiyan zuwa ga abin da zai yarda da Allah wannan shine addu'an da zaka yi ta mashi wannan shine fatan alherin da zaka yi ta mashi duk abin da yake saɓanin wannan kai, ta ka tsantsan da shi wa rajulin atahu Allahu al-hikma haka da mutumin da Allah madaukin sarki ya ba shi hikima Fahuwa huwa yaqdi biha sai ya zamanto yana hukunci da wannan hikiman shine abin da yake nufi ilimi ne saboda ilimi hikima ne kun gano wannan da kyau ku in kai amfani da ilimin yadda Allah yake so sai ya yadda da kai ya ƙara ma in kai amfani da shi saɓanin hanyar da Allah yake so sai Allah ya baka kai ta amilatin nasu ba kai ta ɗarkaniya kai ta shirme sai daga ƙarshe ka gane kaya kuskure komawa baya ka ɗauko matakin gyara kuma ya gagara wayu ha kuma yake karantar da wannan ilimi sai ka rika gurin cewa ina dama ma Allah maɗaukakin sarki ya yi maka baiwan kai ma kana da ilimi irin na wani irin ƙwazon da yake lela na har kai ma ka rika yin irin shi kun gano wannan da kyau ko sai ka rika mashi addu'a kana ma kanka addu'a kana mai fatan alkhairi kana ma kanka fatan alkhairi sai ka zabara wajen kwazan neman ilimi da kuma karantarwa ba tare da zagi da habaici da cin mutunci da kushe da batanci ba sai ga allah maɗaukin sarki ya maka abin da zai maka wannan muguwar ɗabi'a da ɗalibai da malamai suke ma junansu yana daga fa abin da aka wayi gari a yau zaka ji ana cewa hassada sai malamai haka ne ko ba haka ba ne ana ma malamai habaici da kushe saboda ɗan karan hassadan da suke ma junansu malami ne kiri-kiri ya ga Allah madaukin sarki ya ɗaga wani sama sama da shi sai ta kokarin ya zai zubar da mutuncin wancan ya zai ma wancan kaza ai wani yan siyasa ne ke bashi kuɗi saboda an san talakawa in an danganta ka da yan siyasa na baka kuɗi to za su kika kun gano wannan da kyau ko amma a lokaci guda sauran yan bidowo'i in aka ce ma yan siyasa sun san malaman su ƙara takama suke yi sun zama manya ko a can sama an taba su za a sha wuya saboda honorable wane excellent wane wane yana tare da mai gidansu malaminsu imamansu jagoransu to su suna da matsayi a can sama kenan ba su shakka da shayin wani abu a lokaci ɗaya malaminku bai tare da kowa kowa bai mai komi sai aka waye gari wani da yake son ya lalata wannan mutunci da aikin alkhairin da malamin yake saboda hassada sai zo sai ce ai malam wane da kuke ganin yana rayuwa ba matsala to wane ke bashi kaza wane ke mai kaza sai ai ta ƙoƙarin zubar da mutuncin shi wai su a tunaninsu in mutuncin shi ya zube to mutuncin zai komo kansu ai ba haka Allah yake yi ba a sanda kake mu malami irin wannan ku, to ai kana gaya ma talakawa baki ɗaya duk malamai haka ake masu daga ran da ka taso ka zama malami kallon da suke mai a can irin wannan kallon za su koma suna maka a nan jama'a mun gano wannan da kyau ko ba canji irin wannan kallon da kake kasa a mai cewa macuci ne dan cin hanci da rashawa ne maciyin amana ne ana ba shi dukiyan da zai raba ma talakawa bai raba masu yana cinyewa shi kadai a lokacin kai ma kallon da za a yi ma kenan ran da ka taka wannan martabar mun gano wannan da kyau ko shi yasa in za ka haƙa ramin mugunta to ka haƙa shi daidai ƙorinka kuma ka san abin da kake faɗi gaskiya ne in ƙarya kake faɗi allah maɗaukin sarki zai tona asirinka ko a kusa ko a nesa shi yasa ku daina abin da kuke yi ahalus sunna ne kawai ke da wannan ahalus sunna ne kaɗai za a taro ahalus sunna a kaduna sai gwamnatoci na yanzu da waɗanda suka gabata sai su haɗa su a waro malaman bida'a da malaman ahalus sunna sai a ba su kujerun aikin haji da umara adadi yawa ɗaya sai su kama gaba ɗaya sai su tafi malaman bida'a su taso su dawo daga aikin haji ko umara muridansu su taru gaba ɗaya su ta tsallan murna suna jin daɗi malam ya je ya yi ibada ya yi masu addu'a ya dawo a lokaci ɗaya kuma malaban ahalus sunna suna nan zuciyarsu kamanta ta fashe saboda dan me malam ya je aikin haji dan me malam ya je umara dan me malam bai ba su wannan kujeran wani cikin su ya je ba dan me malam bai ba da wannan kujera an saida an raba kuɗin an kashe ba dan me malam bai kaza ba jama'a ba wanda yake zargin malamin shi sai mutumin banza kun gano wannan da kyau ko kuma ɗabi'a ce daga cikin ɗabi'un nifaka ina fatan mun gano wannan da kyau yanzu idan kai ka ware ka tafi ka ce a baka kujeran su masu ba da kujerar za su baka malamai dubu nawa ne waɗanda sun fi ka ilimi da ƙwazo da ɗalibai da kowa allah maɗaukin sarki bai sa an ba su ba wannan shi ne ɗabi'un da mutane suke kuma a ko'ina karkace a garinku ne ko a yankinku wai mutane suke da wannan abin a a ko'ina ne ake da wannan abin ina fatan mun gano wannan da kyau a ko'ina ne muguwar ɗabi'a ce da dole sai an yi taka tsantsan da ita Allah maɗaukin sarki ya tsare mana to shine sai yake cewa da mutumin da Allah maɗaukin sarki ya mai hikima yana amfani da hikima yana karantar da ita sai ka rika gurin ina da kai ma Allah maɗaukin sarki ya maka haka ku kalli irin sharhin da malam jiya yi mana a cikin wannan littafi na tesirar rabbin rahim abin zai ba ku sha'awa ya ƙayatar da ku abin zai burge ku ya ɗaukaka ku irin yadda da ya ɗauko bayani ya ce kalli ibn taimiya yadda ya ɗauki ɗabi'a daga cikin ɗabi'un malamai magabata ya ce ya sa'ili an mazhabi wa aqidati ruzikal huda mallil hidayati yas'alu ya ce addu'a ya yi duk wanda yake neman shirya allah maɗaukin sarki ya azata shi da wannan shiryar allah ya ɗaukaka shi allah ya mai duk abin da yake so ya ce haka malamai suke sai ka ji ya ce allah ya gafarta maka allah ya ma kaza su ya ci gaba da bayani jama'a kun ji yadda ake yi ba hasada ba allah maɗaukin sarki ya sa mu dace shine mala ya ce wal muradu bil hasadi abin da ake nufi da hasada cikin wannan hadithi shine al gibtatu wa hiya an yatamanna mithlahu shine mutum ya gurin irin wannan ba tare da yayi wani sa'ayi na lalata wancan aikin da wane yake yi ba ina fatan mun gane wannan da kyau yanzu malaman da suka yi tama mala abubakar mahamudu gumi hassadan matsayin da allah ya bashi don allah sun kai wannan matsayin duk hassadan da suka yi sun kai ba wanda yake a cikinsu har yau ya mutu shekara nawa aƙalla ba a kasar ba shekara 21 da rasuwan shi su kuma suna nan suna ta fafatawa amma ba wanda yake da rabin kiman da allah ya mashi me amfanin hasada jama'a mun gano wannan da ke ko me amfanin kushi yanzu mun karanta da ku nan a cikin tarihin al'imamul bukhari al'imamul zuhuli nan ya dinga mai hasada yanzu kima da daraja na al'imamul bukhari al'imamul zuhuli yana da irinta fiye da ita kuna fahimtar wannan da kyau ku wanda saboda tsaban hasada da ƙoƙarin zubar da mutuncin al'imamul bukhari har sai da ya sa aka kori bukhari a garin gudu bukhari ya bar garin tsoron abin da zai iya kaiwa ya komo ya same shi sau da malamin garin ga abin da ya faɗi a kan shi kuna fahimtar wannan da kyau ku haka su ma manyan malamai na sama su ji tsoron allah ka su rika ƙananan malamai na ƙasa hasada ko mun fahimci wannan da kyau ku kowa ji tsoron allah wannan addinin ku ya fi ƙarfin a ce mutum ɗaya zai iya karantar da al'umma kai ko da rabin ku sun zama malamai ko to cin dai haihuwa kullum ake yi ana haihuwan jahili putuk amma ba a taɓa haihuwan malami garau ba ya gani kusan wannan to aiki ne su ake kullum ai ta samun malamai suna ƙara yawa ai ta samun malamai suna ƙara yawa kuma ka samu ilimi to wa an zar ashira ta kal ka je ka fara zama ka karantar da danginka na kusa allah maɗaukin sarki ya sa mu dace har ila yau al'imamul bukhari da muslim sun ruwaito wani hadithi da manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa matsalu ma ba'athanillahu bihi min alhuda wal ilmi kun ga misalin abin da allah maɗaukin sarki ya aiko ni da shi na shiriya da kuma ilimi ka matsalar gaithin asaba ardan kamar ruwan sama ne da ya sauka a wata ƙasa fakanat minha ta'ifatun tayyiba sai kasance wannan ƙasa tana da ɓangarori kyawawa akwai ɓangaren da yake ƙasan noma ne da ya sauka sai ƙasan ta sha ruwan aka huɗe aka noma kayan amfani akwai ƙasan da take kyakkyawar ƙasa ce da ruwan ya sauka sai ciyayi suka fito masu yawa wanda makiyaya za su zo su mai da shi makiyayarsu da za su yi kiwon dabbobinsu a wajen cikin ƙasan akwai wajen da yake kyakkyawa ne wanda yake rafi ne ko ƙorama ne ko fadama ne sai ya ɗibi ruwan sai ya riƙe ruwan yadda za a amfana ga waɗanda suke noman rani ga wanda suke kiwon dabbobinsu su zo su kawo dabbobinsu su shayar da su da kuma waɗanda za su mai da wannan ƙorama ko wannan kududdufi ko wannan rafi wajen ɗiban ruwan da za su yi mu'amalanci al'amuransu ne da kullum da shi ƙasan sai ta zama kyakkyawa ce ƙabilatil ma ta iya karɓan wannan ruwan fa ambata tilkala sai ta fitar da kayan amfani wal ushub da ciyayi alkathira masu ɗimbin yawa wa kana minha ajadib a cikin wannan ƙasa akwai ƙoramai amsakatil ma su kuma rizabuwa ne sai suka riƙe wannan ruwan wanda idan allah maɗaukin sarki bai yi waje a haka ba ko ka tara ruwa ba zai tsaya ba inda za ka san allah shine almusawwir ka je ka haka ƙaton waje kai ta ɗibo ruwa kana zuba ka ga yadda za ku ƙare kafin ka dawo ya tsotse kafin ka dawo ya tsotse kafin ka dawo ya tsotse in shekara za ka yi wahala za ka yi ta yi amma in allah ya yi waje ce wannan wajen tara ruwa ne sai ruwan sai ya tsatsafo sai ya taru ina fatan mun gano wannan da kyau me ya hana idan ka haƙa rijiya ka haƙa rijiya ka haƙa rijiya ba ka barin ta haka ka ɗibo ruwa ka cika ta har baki kana cika ta har baki kafin garin allah ya waye me zai faru ko tsayawa zai yi amma in ka haƙa ka haƙa sai ka wuce sai ka tafi rizabuwa sai ga ruwa na ɓulɓulowa mana ka kai inda ƙasan bai sha sai dai ma ya baka ƙasan da kuma ba ta da wannan ko to ruwa ba zai taɓa tsayawa ba to sai kasance akwai rizabuwa da yawa a wannan wajen sai wannan ruwan sama sai ya nemi waje ya tsaya domin ya amfanar da manoman da ke noman rani makiyayin da ke kiwon dabbobinsu al'umman da za su mai da wannan waje a matsayin wajen bukatunsu ne yau da kullum fanafa allahu bi hannasa sai allah ya amfanar da mutane wannan ruwa fasharibu minha mutane suka sha wannan ruwan wasaƙau suka sha da dabbobinsu wa zara'u kuma suka yi noman rani wa asaba ta'ifatan minha ukhra sai kuma wannan ruwan dai da ya irin wannan amfani a can shine dai ba wani ba sai ya sauka a wani ƙasar inna ma hiya qi'anun wannan ƙasa faƙo ne la tumsiku ma'an ba ta ɗaukar ruwa ta riƙe shi wala tunbi'u kala'an ba ta fitar da shuka ko ciyayi fadhalika mathalu man faqaha fi dinillah annabi ya ce wannan shine misalin man faqaha duk wanda ya fahimci ilimi ya fiqihu ya fahimci addinin Allah wana fa'ahu kuma ilimin ya amfanar da shi ma ba athanillahu bihi wanda yanzu misali da ruwan ya sauka ƙasan ta amfana ta amfana domin sai ta sha ta ƙoshi sannan ta fitar da tsarai kenan duk ilimi in kai baka fara amfani da shi ba ko to an samu matsala in ka zama sakarai sai ka ce to ai ilimin mun samu har yanzu ba mu ga amfanin ba har yanzu gwamna bai aiko man da mota ba har yanzu ciyaman bai aiko man da kuɗi ba har yanzu ba aiko man da kaza ba to ina na fara amfani da ilimi kai sakare ne ɗimuwan da al'umma suke ciki na wajen fahimtar addini da rayuwa kana ciki a'a duk abin da ya taso kana da yanda za ka ba kanka fatawa kai binciken ilimi ya zama baka cikin rudani e eh, shine ka amfana jama'a mun gano wannan da kyau ku amma an ka zama sa kare shine kana tanin waya za ka samu kuɗi da ilimi ai ilimi ba kayan samun kuɗi ba ne sai dai allah na iya baka kuɗi a hanya amma ba shine asalin ba inda shine asalin da abin da annabi ya tara kenan mun gano wannan kuma annabawan da Allah ya aiko baki ɗaya je ka binciki karatunsu duka za ji suna cewa la as'alukum alaihi ajara wala as'alukum alaihi mala ban ce ku bani wani lada ko ku yi man albashi akan aikin da nake yi ba kuma ban ce ku bani kuɗin ku don in tara an kowa kuɗi ba ni in ajiriya illa alallah sakamako na yana wajen Allah ka aiki in kai aiki Allah ya gani in ya ga dama cikin tukwicin da yake ma masu aiki na kwarai a nan gidan duniya zai iya maka tukwicin ka samu kuɗin in allah ya ga dama sai ya samu maka da kuɗin cikin ruwan sanyi maimakon ka je ka sa ran kai dai kullum ɗan ku mu samu kai mai bara ne kullum kana zubar da mutuncinka da mutuncin ilimin da mutuncin malamai 'yan uwanka sai allah ya buɗe maka hanyar da za ka yi kasuwanci ka riƙa rayuwa cikin rufin asiri ba tare da kowa ya san cikinka ba ina fatan mun gane wannan da kyau amma mafi yawancin mutane ba haka suke fahimta ba ai cin da wani an mai kaza an gaya maka 'yan siyasa in sun mawana kaza kuma duk wanda ya taso sai sun je sun mai ne kafin kai ilimi wasu da yawa sun yi me yasa ba a masu ba kawai in Allah maɗaukin sarki ya kashe ya ba wani ko to Allah ka nemo ta hanyar shi ma in suna sabbin 'yan siyasa da suke wannan kuskuren sai su abubuwa far sai ka ɗauka gaske ne lahil suna gogewa su gane yadda wajen yake ko duk za ka ji su allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to shi wannan ƙasa to kyakkyawa ne sai da ta amfana to shi na nabe ce misalin shi kenan wana fa'ahu ma ba bihi abin da allah ya aiko da shi amfanar da shi fa'alima ya samu ilimi wa'allama kuma ya karantar wa mathalu mallam lam yarfa bi ra'asan shi ko misali na biyu misalin ɗan ba ruwan mu ne mun gano wannan da kyau ko ba ruwan shi je makaranta ko oho yayi ilimi ya aiki da ilimin ko oho ya kiyaye dokokin Allah na ilimin bai dame shi ba oho dai shi dai gashi ga irin shi walam yaqbal hudallahi alladhi ursiltu bihi shi bai ɗauki wannan shiriya na Allah maɗaukin sarki da Allah ya aiko wanda shi ba kaga kenan duk mutumin da ya ƙi yin ilimi ko to annabi yana misalta shi da cewa shi faƙo ne ka je kalli faƙo faƙo na fitar da ciyayi faƙo na amfanar da al'umma to ba ka da amfani haka ake sa a ce cikin society ɗinka ina fatan mun gano wannan da kyau shi sa kowa ya ƙoƙari ya tabbatar da wannan haske na ilimi to ya same shi ya amfana kuma yi ƙoƙarin amfanar da waɗanda ba shi ba amma in kai ilimi kai yi zaune to shi kenan mutum ya samu kayan cikin matsala matsalan da sai dai a ce fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya kiyaye har ila yau jama'a alherin manzan Allah bai kare ba al bukhari da muslim sun ruwaito hadithi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa fa wallahi ina maka rantsuwa da Allah li'an ya hadiyallahu bika rajilan wahidan Allah maɗaukin sarki ya shiryar ma da mutum ɗaya khairun lakamin min humurun na'ami wannan ya fi a tara maka jajayen raƙuma yanzu a ce a tara maka dafa-dafai ɗin nan wanda ake sufuri da su suna ambaliyan kuɗi to wallahi mutum ɗaya ya zama mutumin kirki ta hannunka ta dalilinka ya fi a tara ma wancan kayan duniyan baki ɗaya amma yanzu mutane da yake duniyan ne gabansu ba abin da ya dame su su dai kawai su samu duniyan in duniyan ta samu to lahiran ta samu daga baya ka wahala lahira ake nema ta samu daga farko in duniyan ta samu daga baya riban kafa ne in ba ta samu ba ka dai ci riba jama'a mun gane wannan da kyau ko Allah ya tsare mana imanin mu. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال annabi ya ce balligo anni walau ku isar da saƙo a madadina ko da aya ɗaya kuka sani wa haddithu an bani isra'ila ku ba da labarin ababen da suka faru da banu isra'ila wala haraj wannan babu laifi wa man kadhaba alayya muta'ammidan mutumin da duk ya kuskure ya man ƙarya da gangar fal ya tabawa maq'aduhu minan nar to lalle wannan mutum ya tattali kujeran shi a wuta shi yasa ƙarya ga annabi ba abun wasa ba ne kada ce kai malami ne sai ka ɗauka kana da lasisi na kawai ka zauna ka shimfiɗo ƙarerai ga annabi ai annabi ma ya ce kasa alaga wata malami ya hukuncin ka ce wannan ai haramun ne haram wace maka haram ne mun gano wannan da kyau ko haƙƙin halatta abu da haramta shi na Allah ne Allah bai ba kowa wannan damar ba in ka kuskura ka a rubakin annabi ka ce annabi ya ce bai ce ba to kai dan wuta ne ka ya zama ilimin banza na fatan mun gano wannan da kyau Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace kun san akwai wani bawan Allah cikin banu Isra'ila salihin bawa da Allah maɗaukin sarki ya mai ilimi da kuma aiki da ilimin sunan shi ibnu ba'ur shine wanda bahaushe yake ce ma dan ba'ura malami ne masani ne mutumin kirki ne wanda ya aiki wajen taimaka ma addinin annabawa to idan malami ya lalace in ana son a kwatanta ilimi sai a ce ilimi kaman dan ba'ura amma kalli yadda yake yi kun gano wannan da kyau ana nan sai aya ta sauka wancan watul alaihim na ba'al ladhi atinahu ayatina Allah yana buga misalin duk malamin da Allah ya ma mabaiwan ilimi ne ya zama shirme to shi wannan kamar misalin kaza da kaza da kaza ne ya ne ɗaukaka a bayan ƙasa da Allah ya nufi ɗaukaka zai ɗaukaka shi to kawai dama ana buga misali da cewa ilimi kaman ɗan ba'ura kawai sai a koma ana cewa wai ayan ta sauka akan ɗan ba'ura ne wanda kuma wallahi ba haka bane ɗan ba'ura salihi ne mutumin kirki ne wanda ya san Allah ne wanda ya kiyaye dokokin Allah ne bai da alaka da wancan abin da suke danganta mashi shi yasa ka ba da labarin banu isra'il amma karka sake kai ƙarya domin duk wanda ya ƙarya to ya tattali kujeran shi a wuta kuna fahimtar wannan da kyau ku shi yasa in za ka yi ilimi kai ilimi mai nagarta in za ka karantar ka karantar mai nagarta ka je kai bincike da me ake malanta kun gano wannan in baka je ka nemi da me ake malanta ba ka shiga cikin wannan harka ko to zai tabaibaye kai kai ka gidan wuta mun gano wannan da kyau ko azaban malami a gidan wuta shine cikin shi zai fashe yan wuta za su kewaye shi algafar ta malan lafiya kuma da fasasshen ciki sai ce ai dama na kasance a duniya in nace ku yi ni ba na yi in nace ku bari ai ni ba na bari to wannan shine azaban da za a yi ma malami a gidan wuta sannan tozarcin da Allah maɗaukin sarki zai mai a filin kiyama ne za a tsaye da shi gaban na farko da na ƙarshe halittun Allah kaf mutane aljanu mala'iku duka sai Allah maɗaukin sarki ya zo da malami Allah ta malam ka yi ilimi e ka karantar e don wa kai sai ce don Allah don kai ne don in kiyaye addininka don in bunƙasa al'amarinka don dan, dan, ya taba ɗan abubuwa don Allah ya yi sai Allah ya ce ustazi ƙarya kake yi ka nemi ilimi ne ka karantar don a ce kai malami ne don ka jawo hankalin jahilai wajenka don a ce don a ce don ka samu kaza don ka samu kaza to an ce a duniyan je ka shi kenan iya rabanka sai allah maɗaukin sarki ya ce a ta baibaye ustaza a yi wuta da shi me amfanin baɗi ba rai ilimin nan ko to jama'ar annabi kayan ɗaukaka ne ku riƙe shi kamar yadda allah ya ce za ku samu ɗaukaka allah ya sa mu dace imam muslim ya ruwaito hadithi annabi ya ce wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman mutumin da duk ya kama hanyar neman ilimi sahalallahu lahu bihi tariqan ilal janna Allah maɗaukin sarki zai sauwake mai hanyar tafiya aljanna ta wannan hanyar da ya ɗauka na neman ilimi mun gane wannan da kyau ko shine Allah zai baka ilimin kuma ya hore maka aiki da ilimin ya sa maka takawa da ikhlasi ka yi abin da za ka sami yardan Allah a cikin shi al'imam muslim ya ruwaito hadithi annabi yake cewa man da'a ila hudan mutumin da duk yadda awa ya kira mutane zuwa ga shiriya ji ka'ida shiriya shi sa ibn taymiya ce ya sa'ili an mazhabi wa aqidati ruziqal huda mallil hidayati yas'alu kaga maganan shiri'a ne duk wanda ya kira mutane zuwa ga abin da ya shafi shiri'a kana lahu min al ajri to wannan mutum zai samu lada mithlu ujuri man tabi'ahu gwargwadon ladan duk wanda ya bi shi akan wannan shirya la yanqusu zalika min ujurihim shai'a ba tare da su waɗanda suka bi shiryar an tauye masu wani abu na ladansu ba Allah zai ba shi lada daidai gwargwado nashi kuma a ɗibo kwatankwacin wata lada a taskan Allah irin nasu kuma a ƙara mashi yasa jama'a wannan harka harka ce ta ɗaukaka harka ce ta samun matsayi harka ce ta neman yardan Allah maɗaukin sarki kaɗai ba neman wani abu na daudan duniya ba ka nemi daudan duniya in Allah maɗaukin sarki ya ga dama ya hana ka <laughs> jama'a mun gano wannan da kyau ko yo ko ana ma Allah dole ne Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace al imamu Muslim ya ruwaito hadithi manzon Allah yake cewa idza mata bunu adaman qata amaluhu illa min talatin, duk sanda dan adam ya rasu sai Allah madaukin sarki ya dakatar da ayyukan da yake aikatawa kaf sai dan ɗayan abu uku kaɗai za su rika tafiya sadakatin jariyatin sadaka mai gudana da yayi ya gina makaranta ko ya gina masallaci ko ya shirya wani aikin alheri da al'umma suke amfanuwa a addinance ko a rayuwa na yau da kullum to wannan zai samu wannan lada ya ta tafiya ko bayan rasuwan shi aw ilmin yuntafa'u bihi ko wani ilimi da ya bari wanda jama'a suke cin moriyan wannan ilimin auwaladin salihin ya da olahu ko kuma ya rasu ya bar wani ɗa na ƙwarai ɗa mutumin kirki wanda aka yi tarbiyyan shi a bisa turba ta ƙwarai to muddin ka bar irin wannan to za ka yi ta samun alkhairai iri-iri suna ka. haka annabi ya ce a duniya mal'unatun mal'unun mafiha duniya tsinanna ce abin da ke cikinta ma tsinanne ne illa zikrallahi ta'ala wa ma walahu sai ambatan Allah da abin da ke da alaka da shi wa aliman aw muta'alliman sai malami ko kuma ɗalibin da ke neman ilimi kun gano wannan da kyau ku wannan kaɗai ne ba tsinannu ba to ko dan ka zama ba tsinanne ba ya kamata ka shiga wannan harka wannan hadisi al'imamu tirmidhi ya ruwaito shi har ila yau annabi ya ce man kharaja fi talabil ilmi duk mutumin da ya fita ya tinkari neman ilimi fa huwa fi sabilillah wannan ya shiga aikin fi sabilillah ɗaya daga cikin hanyar da in ka mutu a ciki za ka samu darajar shahada ya ce hatta yarji'a har ka dawo to wannan kana cikin fi sabilillah tirmidhi ya ruwaito wannan hadithi mun gano wannan da kyau ko tare da cewa malamai sun yi maganganu masu yawan gaske dangane da shi wannan ruwaya na biyu suka ce wannan hadisi da ifi ne mun gano wannan da kyau ko hadisi na uku ma da na so karantawa shi da kanshi malamai sun yi magana a kanshi cewa lan yashba mu'minin min khairin hatta ya kuna muntahahul janna Dan adam ba zai koshi da komi ba sai karshen shi ya zama aljanna ne shi ma wannan dai da ifi ne wanda malamai sun yi magana a kan raunin shi don ana magana a kawo shi ne cewa malami bai koshi da ilimi mun gano wannan da kyau ko fadlul alimi alal abid falalan malami dangane da sauran mai bauta in ji annabi ka fadli ka fadli ala adnakum kaman falalana ne akan na ƙasa da ku sallallahu alaihi ثم قال رسول الله sai annabi yace inna allah wa malaikatahu wa وملائكته samawati wal ardi Allah da mala'iku da duk halittun da ke cikinsa mai kaf hatta namlata fi juhuriha hatta tururuwa da ke cikin raminta wa hatta huta hatta kifi ma da ke ruwa la yusalluna ala muallimin nas alkhaira suna yin addu'a da salati ga malamin da ya zauna karantar da mutane alkhairi wannan hadisi hasan ne al-imam tirmidhi ya ruwaito shi jama'a mun gano wannan da kyau ku wanda Allah da mala'iku da mutanen sama da dabbobi da ke ƙasa kaf suna ma addu'a kai kuma shi kake zagi shi kake gaba da shi ka sa kanka a cikin rikici Allah ya ka za a sha matsa ba za ta yi mai ba mun gano wannan da kyau ko za a yi ta matsa billahi ladi ba za ta fitar da mai ba sai dai mutum ya ta wahala yana amilatun nasi ba haka annabi ya ce naddarallahu ri'an Allah ka haska kama mutumin da sami minna she'an ya ji zance daga wajenmu faballagahu kama sami'ahu ya isar da saƙon kaman yadda ya je. farubba muballagin au amin sami'in da yawan wanda ake kai ma labarin annabi ya ce ya mafi wanda ya ji kai tsaye kiyayewa kaga alherin da ke bin malamai kenan su ji saƙon annabi musamman malaman hadithi su isar da saƙon sai ga suna zaune lafiya kai kuma kai ta ƙoƙarin sai ka sa su cikin rikici suna cikin nadara ta Allah ce sai da kai ka wahala ina fatan mun gano wannan da kyau Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace annabi ya ce man ila an ilmin fakatamahu duk wanda aka yi mai tambayin ilimi ya ɓoye uljima yawmal qiyamati bil jamin min narin wannan za a yi mai linzami da linzamin wuta a ran tashin alkiyama duk wanda aka yi mai tambayin ilimi ya ɓoye wuta zai shiga wancan hadisi na baya tirmidhi ya ruwaito shi wannan kuma al'imamu abu dauda ya ruwaito shi kuma hadisai ne ingantattu haka annabi ya ce man ta'allama ilman mimma yabtaga bihi waje halla duk wanda ya je neman ilimi irin ilimin da ake neman yardan Allah da shi la ya ta'allamuhu illa li yusiba bihi ardan min ad-dunya ba wai yana neman wannan ilimi ne dan Allah ba sai dan ya samu wani gwaggwaban abu na duniya lam yajid arafal jannati yawmal qiyama wannan ba zai ji kanshin aljanna ba a ranar tashin alkiyama kaji wannan kuma hadari ne ka je neman ilimi don 'yan siyasa su sanka don sarakuna su sanka don masu kuɗi su baka kuɗi don jahilai su ce kai malami ne don kaza in don wannan kake neman ilimi ko to ina baka shawara kawai ka daina in ba haka ba ka jefa kanka cikin bala'i da wallahi ba za ka iya fita ba Allah shi kyauta to hadari da annabi ya bayyana mu al'umma mai tada hankali wanda alimamul bukhari da Muslim suka ruwaito shine inna allaha yaqbidul ilman tiza'an yantazi'uhu minan nas wata rana za a waye gari Allah zai ɗauke ilimi cikin mutane cancak mun ga inna allaha la yaqbidul ilma Allah ba zai ɗauke ilimi ga mutane cancak ba walakin yaqbidul ilma bi qabdil ulama sai dai Allah zai ɗauke ilimi ne ta hanyar ɗauke malamai su ta mutuwa su ta mutuwa hatta idza lam yubqi aliman har sai an waye gari ba sauran malami gogagge ittakhadha an-nas ru'usan juhalan sai mutane su ɗauki jagorori malamai jahilai fa su'ilu ay ta masu tambayoyin addini fa abtau bi ghairi ilmin su rika da fatawa ba da ilimi ba fa dallu wa adallu su bata kuma su batar jama'a lokacin da aka fara tunkara yanzu kenan halin da mutane suka fara samun kansu kenan duk wani dan ma tumbiri da ya fara fahimtar kalmomin larabci yana iya fassara daidai ne ko kuskure ne tasaddar kullum kullu muhawwisun balidun yusamma bil faqihil muhaddithi shikenan shi malami ne sai jama'a sai su tattara su ta shi kuma ya tabban kasa cikin cikin duniyar jahilci yana batar da su wannan shine abin da annabi ya faɗi ƙarshen duniya abin da zai faru kenan Allah maɗaukin sarki ya kiyaye mu ya tabbatar da jigadigan mu akan abin da yake so kuma ya da shi Allah maɗaukin sarki ya sa albarka a cikin rayuwar mu baki ɗaya فسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم